menene menene me fa ina ruwan kare ita tsallaken titi take ki kale ta bisa titi kai da kake tsallake menene na zuwan to shikenan me faru na zuwan ko bako ne kai ya na zuwan neman sana'a aiki ka zo nema da na tsalla kwace ce eh. mutuwa ce kuma na ce bari nemi sannan to shi kenan yi haƙuri ka kwantar da hankalinka yanzu ka zo neman aiki ya na zo neman sannan ka samu aikin ne ko kuwa ne yau na yau ka zo eh. to ka kwantar da hankalinka akwai ɗan uwana zan haɗa ka da shi yana jan mota ne za ka iya za ka iya? Ya na iya karen mota na iya karen mota. Kwantar da hankalinka mu je ka ci abinci kai wanka ka huta. In ci abinci. Sai kai wanka ka huta sai mu. To mu je ci abinci. Na gode nunar ra.